Gwamnatin jihar Kano ta sha alwashin cafke waɗanda suka bijirewa karɓar tsarfin kuɗi. CBN ta ce wa'adin karɓar tsafin kuɗi ya wuce. Buhari ya sa baki a batun haramtawa 'yan Najeriya bizar Dubai.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 Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku labaran fara'a TV na wannan rana. To sai ku gyara zama kuma ku biyo mu sannu a hankali domin jin cikakkun labaran. Suna na Nura Muhammad. Gwamnatin jihar Kano ta yi gargaɗin cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙwace lasisin wasu manyan 'yan kasuwa. ko kuma ɗaukar mataki kan duk wanda ya ƙi karɓar tsaffin takardun kuɗi na naira gwamna abdullahi umar ganduje wanda ya yi wannan gargaɗin a wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai malam muhammad garba ya fitar ya ce har yanzu tsaffin takardun naira ana ci gaba da amfani da su ya ce kotun kolin ta yanke hukuncin wucin gadi na tsawaita wa'adi wato na wa'adin amfani da tsaffin takardun kuɗin na naira har zuwa ranar da za a yanke hukunci gwamnan ya ce ba za a lamunci yadda wasu 'yan kasuwa manyan kantuna bankuna gidajen abinci otal-otal kasuwannin gidajen mai da wuraren ajiye motoci da dai sauransu da ke kin karɓar tsaffin takardun kuɗin ba ganduje ya ƙara da cewa rashin amincewa da kuɗin na ƙara dagul al'amura kuma hakan na ƙara jefa mutane cikin tsaka mai wuya sanarwar ta ƙara da cewa ayyukan kasuwanni na da na tattalin arziki sun yi matuƙar tasiri wajen sauya fasalin kuɗin naira kuma abin takaici wasu sun daina karɓar tsaffin kuɗin lamarin da ya ƙara jawo wa jama'a wahala yayin gudanar da hada-hadar su ya ce jama'a sun sha wahala don haka gwamnatin jihar ba za ta naɗa hannunta ba ta bar wasu su ƙara ta'azzara lamarin ba gwamnan ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da gudanar da sana'o'insu tare da kai rahoton duk wanda ya ƙi karɓar tsaffin takardun kuɗin naira zuwa wuraren da suka dace idan dai za a iya tunawa a ranar lahadin da ta gabata ne gwamnatin jihar ta kulle babban kantin sayayya na walkiya saboda ƙin karɓar tsaffin takardun kuɗin na naira hannu guda kuwa babban gwamnan najeriya na cbn godwin emefiele ya jaddada cewa ranar goma ga watan fabrairu ne wa'adin amfani da tsaffin takardun naira ya cika emefiele ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da jami'an diflomasiya a ma'aikatar harkokin waje da ke abuja a ranar talata lamarin ya lafa sosai tun bayan lokacin da aka fara biyan kuɗi a kanta wanda hakan ya rage dogayen layuka a atm don haka babu bukatar la'akari da wani sauyi daga wa'adin ranar goma ga watan fabrairu in ji shi bayanin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun rudani game da umarnin kotun kolin wanda ya tsawaita wa'adin zuwa ranar sha biyar ga watan fabrairu don yanke hukunci kan kalar da ake wato da ke gabanta 'yan najeriya sun shiga rudani yayin da bankuna da kasuwanni suka daina karɓar tsaffin takardun kuɗi tun daga ranar litinin da yake kara haske emefile ya ce wasu daga cikin shugabanninmu suna siyan sabbin takardun kuɗin suna ajiyewa saboda wata manufa saboda haka ba zan iya yin karin haske a kai ba emefile ya ce babban bankin ya san irin walhalun da 'yan najeriya ke sha sakamakon canjin kuɗin amma ya ce tsarin zai iya kawar da kashi hudu cikin ɗari na hauhawar farashin kayayyaki ya kuma bayani cewa kamata ya a ce adadin kuɗin da ke zagaye a hannun al'umma ya kai kusan naira biliyan 700 in an jima ne dai ake sa kotun kolin za ta yanke hukunci kamar yadda ta ayyana a zaman farko da ta yi a makon da ya gabata shugaban najeriya muhammadu buhari ya sa baki a dambarwar diflomasiyya da ke tsakanin najeriya da haɗaɗɗiyar daular larabawa wadda ta kai ƙasar wato wadda ta kai kasar ta gabas ta tsakiya ta dakatar da baiwa 'yan najeriya takardun izinin shiga cikinta wato biza a watan oktoban bara ne hukumomi a daular suka ɗauki matakin dakatar da baiwa 'yan najeriya bizar sai waɗanda suke da fasfo na manya wato na diplomasiya kawai duk da cewa hukumomi a ƙasar ta larabawa ba su bayyana su na ɗaukar matakin ba wasu na danganta shi da rashin ɗa'a da bin doka da oda da wasu 'yan najeriya da ke zaune a ƙasar ke yi a wata tattaunawa da waya da shugaba muhammadu buhari ya yi a ranar litinin da takwaransa na daular larabawa sheikh muhammad bin zayed al nahyan wanda kuma shine sarkin abu da habi ya yi maganar neman ɗage dakatarwar tattaunawar da shugaba buhari ya yi da sheikh al nahyan na kunshe ne a wata sanarwar da kakakin shugaban najeriya malam garba shehu ya fitar a jiya talata ana iya tuna cewa dubai ta soke baiwa 'yan najeriya bizar ci bayan 'yan wato bayan 'yan makonni da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta saurari wato ta tsaurara matakan bayar da biza ga sabbin baƙin da ke marmarin shiga cikin ƙasar sanarwar da suka fitar tun a bara ce hukumomin kasar sun soke daukacin bukatun neman takardun biza daga 'yan najeriya da wasu kasashen afirka na bakaken fata a wancan lokacin mahukunta a kasar sun ce ba za su mayar wa 'yan najeriya kudaden da suka kashe ba wajen neman takardun bizar da suka soke yayin da kawo yanzu suka ki bayar da dalilinsu na ɗaukar matakin gwamnatin tarayya ta ce mayakan boko haram sun hallaka malaman makaranta 2,295 a jihohin borno da yobe da adamawa tsakanin shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2018 yayin da suka raba sama da 19,000 da mahallansu kwamandon kwamandan rundunar kiyaye fararen hula da kaddarorin gwamnati civil defense ahmad audi ne ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da wani sabon shirin samar da tsaro a makarantun najeriya audi ya ce waɗannan 'yan ta'adda sun lalata makarantu da yawansu ya kai 1,500 tare da jikata ɗalibai 1,180 tun daga shekara ta 2014 kafin a yi nasarar dakile karfin su kwamandan ya ce waɗanda kwamandan ya ce waɗannan munanan hare-hare sun yi matuƙar illa akan harkar koyarwa da kuma ci gaban ƙasa abinda ya sa gwamnatin tarayya ta bullo da wannan sabon shiri na samar da tsaro da zai baiwa malamai da ɗalibai kariyar da suke bukata gwamnatin tarayya ta ɗora alhakin samar da tsaro a makarantu akan rundunar tsaron ta civil domin ganin an samar da yanayin da ake bukata na baiwa ɗalibai ilimi shugaban gwamnonin najeriya aminu waziri tambuwal ya bayyana cewar daukacin jihohi 36 da ke kasar na shirye wajen haɗa kai da gwamnatin tarayya domin ganin an samu nasarar aikin to duka ruka labarun kenan a madadin waɗanda suka tallafa har labaran suka zo gare ne nura muhammad ke cewa sai an jama